dubu ɗari dubu ɗari biyar miliyan uku gida da mota kyauta assalamu alaikum masu biyan ma'aunin channel yau ma na zo muku da wani sabon hanya ne na samun kuɗi online wanda yake duk wani matashi ɗan arewa da ya mallaki wayar android kuma ya mallaki layin mtn ko glo ko airtel ko nayin mobile ya kamata a ce ya san wannan hanyar samun kuɗi online hanya ce da za ka iya samun kyautar dubu ɗari, dubu ɗari biyar, miliyoyin kuɗi kai har ma gida da mota. Hanya ce da za ka iya gina rayuwarka a kanta ka ɗauke ta a matsayin kasuwanci a wani sashen kuma hanya ce da za ka samu maƙodon kuɗi da ita ba tare da ka yi aikin komai ba. Domin sanin wace hanya ce ya kamata kalli wannan bidiyon har ƙarshe ta inda zan nuna maka komai ya ake yi a shiga kuma ya ake yi a yi wannan aikin kuma ya ake yi a samu kafin haka idan da hali ina so ka an min waɗannan tambayoyin tun ranar da Allah ya sa ka mallaki waya kuma ka mallaki layi na MTN Glo Airtel kai koma wani irin layi ne shin ka taɓa saka katin waya aka ce maka ga wani kaso an ware daga cikin naka ne wanda za ka iya cire shi ka je ka yi amfani da shi domin yin abubuwan more rayuwarka a cikin datar da kake saye kai chatting ko kai aiki a intanet shin an taɓa wa da sisin kwabo daga ciki aka ce wannan kaso naka ne zaka iya cire shi kai amfani da shi katin da kake saya a banki shin kana tunanin katin da suke sayar ma da data kyauta suke sayar ma da su su basa samun komai san ba haka bane su ma akwai kamishin wanda suke samu daga cikin wannan kati ko data da kake saye ta hanyar akawun naka shin akwai wani kaso da kake samu idan kai dstv subscription ko ka biya kuɗin wuta wato nepa bill idan amsar ka ita ce a'a to ya kamata kalli wannan bidiyon domin wannan bidiyon naka ne domin daga yau kana da kaso a duk katin da ka saka a wayarka kana da kaso a duk datan da ka saya a layinka sa'annan kana da kaso a cikin kuɗin nefar ka da ka biya kuma kana da kaso a cikin DSTV subscription da zaka yi babban advantage nashi shine ko da mutum ɗari ka gayyata a cikin wannan to matukar suka saka kati a wayar su ko suka sai data ko suka biya kuɗin wuta ko suka yi DSTV subscription to kana da kuɗin da zaka samu ka ga kenan zaka samu kuɗi ba tare da kayi aikin komi ba ko da kai baka yi ba idan ka gayyaci wani yayi to zaka samu bugu da ƙari akwai level ɗin da za kai wanda za ka iya samun kyautar dubu ɗari dubu ɗari biyar miliyan uku gida ko mota wannan dama ya kamata duk wani ɗan kasuwa mai kiran waya akai-akai ko wani ɗan online business mai sayan data akai-akai da ya kamata yi amfani da ita domin ya ci moriyar sa da katinsa da yake sayi saɓanin katinka idan ka saya a banki ba ka samun komi babu wata riba da kake amfanuwa da ita daga ciki wannan kamfanin da an kirkire shi ne a 2015 ina jin 2015 ne aka ƙirƙire shi kuma yana da rijista da kamfanin National Communication Commission wato NCC. Yanzu haka dubban mutane daga mutanen kudu sun amfana daga irin wannan kamfanin sai dai kashi mafi yawa daga cikin mutanen arewarmu ba su san shi ba musamman 'yan matasan mu, da duk masu wani harkoki ba su san da wannan amfanuwar da ake yi da recharge and get paid company ba yanzu na san ka shirya tsab domin jin ya ake yin rijista a cikin wannan kamfanin kuma ya ake yin aiki a samu kuɗi a cikin shi kafin haka idan ka manta ba kai mana subscribe ba a wannan channel ka daure kai kasa ka danna mana alamar subscribe sa'annan ka danna alamar kararrawa ka zaɓi all idan wannan bidiyon ya burge ka ka danna masa alamar like kai share ga zuwa ga yan uwa da abokan arziki sunan dai wannan kamfanin shine recharge and get paid an kirkire shi ne domin bai wa 'yan Najeriya damar cin gajiyar katin su da suke saya da kuma kuɗin nefan da suke biya. wato da zaran ka sai kati kana da 2% a ciki idan kuma ka sai data kana da 10% a ciki haka DSTV kana da percentage masu yawa da kake samu a ciki wanda idan ka gayyaci mutum duka irin waɗannan abubuwan idan ya sai kati ko ya biya kuɗin wuta ko ya DSTV subscription to kana da kason da kake samu a ciki ko da kai ba kai ba sa'annan nan za ka iya riƙon shi a matsayin kasuwanci wanda za ka kana riƙa sai da kati kuma nan gaba za su buɗa shi ya koma matsayin yadda za ka yi amfani da shi ya kasance kan matsayin pos shi ma kana amfani da shi kana yin wannan business da shi kana samun kuɗi yadda ake rijistar wannan gaskiya ba free ba ne kuma rijistar ya bambanta har zuwa gida shida wato akwai rijistar da za ka yi na dubu biyar wanda shi ne ƙarami akwai na dubu goma akwai na dubu hamsin kai har na dubu ɗari akwai shi na dubu biyar idan kai shi wanda shi ne na ƙasa gaba ɗaya idan kai na dubu biyar za su ɗau dubu hudu sai su ban ma dubu ɗaya a cikin account ɗinka wanda za ka iya withdrawing ɗin su a kashe abin ka, kuma za ka iya sayin kati da su za ka iya sayan data da su domin ka gwada ka gani yadda abin yake aiki sa'annan idan shi na dubu ɗari idan kai shi kai tsaye ne za a baka kyautar dubu ɗari biyar to abin da yake da muhimmanci a ciki shine ka samu abin da ake kira value point a ciki shi value point idan ka yi rijista da wannan kamfanin ka samu value point guda ishirin cikin wata ɗaya to kai tsaye za su baka kyautan dubu ɗari to wannan value point ɗin idan baka sami shi a cikin wata ɗaya ba kuma za a rika tara maka value point ɗinka idan ka samu value point 25 ko da cikin shekara ɗaya ne kuma wani lokaci ne to za su baki kyautar waɗannan dubu ɗari ɗin to yadda abin yake kenan kuma bambancin karamar rajista na dubu biyar da sauran rajista shine idan ka rajista na dubu biyar to mutum biyar ne kawai za a baka dama kayo kayo referral ɗinsu su kasance matsayin waɗanda ka gayyato zuwa ga waɗannan kamfanin saɓanin sauran rajista idan ka yi wanda za a baka mutane he da biyar waɗanda za ka iya yin gayyato su ka kawo su zuwa wannan wurin domin su yi aiki kai ma ka samu to ni shawarar da nake bai akan wannan duka wanda yake da ra'ayi yana da interest akan wannan to idan zai yi ya yi dubu biyar idan ya so daga baya ko da kuɗin da ya samu daga ciki ne sai ya amfani da su ya upgrading zuwa babban level daga ciki da yake ba zan iya tsayawa in maka bayanin duka abin da wannan a wannan kamfanin ya kunsa ba gaba ɗaya a cikin wannan bidiyon domin bidiyon zai tsawo sosai amma ga duk mai neman ƙarin bayani zan aje muku whatsapp number ɗina a description na wannan bidiyo ko kuma akan screen na wannan bidiyon duk mai so yana iya yin magana ta whatsapp in ƙara yi masa bayani game da yadda abubuwan suke kaga idan yana ra'ayi sai ya shiga sai ya fara yin wannan business ɗin. haka zalika kuma zan aje muku link na website wadda wannan website din idan ka shiga sai ka ja ƙasa gaba ɗaya a ƙasa gaba ɗaya ka ga inda blue na rubutu yake sai ka danna akan wannan blue na rubutu din kana danna shi kai tsaye zai kai ka zuwa wannan website ta recharge and get paid kaga ka iya bincikawa kila sauran bayanan da kake so waɗanda ban maka bayani ba Za ka iya gani a ciki link din da ke description na wannan video zai kawo ka zuwa wannan wannan shafin gashi na wannan website din za ka iya karantawa ƙarin bayani ne game da wannan da na yi akan hausa idan ka zo ƙasa gaba ɗaya ka zo nan gashi nan daga wannan wurin nan za ka ga um, I'm sorry yauwa za ka ga inda aka rubuta domin ƙarin bayani akan wannan danna nan sai ka danna nan recharge and get paid gashi nan kana dannawa kai tsaye zai ɗauke ka zuwa website nasu gashi nan za ka iya danna nan ka gani domin ƙarin bayani ka bincika abin da kake so ka bincika a ciki yadda ake rijistan shi shine duka ɗaya daga cikin waɗannan bulaluwan rubutun duk wanda ka danna kawai kana danna shi akan nan zai kawo ka zuwa yadda ake registration idan ka diba gashi nan masu telecom wannan nawa ne wanda ni na riga na rijista a ciki tun da dadewa gaskiya tun 2020 zaka zo ka saka sunanka eh, last name ɗinka email address phone number username uh, sai password ɗinka da kuma pin ɗinka da kake amfani da shi kamar irin idan kana son ka sayarwa wani kati wannan sunan nawa da kake gani a sama idan na baka link ka danna shi dole wannan sunan nawa zai fito kuma ko ba link ɗina kai amfani da shi ba dole idan ka je cikawa sai sun tambaye ka wannan wanda ya sponsorin ɗinka dole sai sun tambaye ka wannan sunan kaga za ka iya amfani da link ɗina kuma ko dama baka yi amfani da shi ba ka shiga dai to za su tambaye ka wannan kaga ah, za ka iya amfani da wannan kenan to wannan kenan yadda ake rijista a cikin shi ka shiga kayan rijista kai tsaye ga fuskar da zai nuno ma wanda yake kuɗinka da kake amfani da su da komi ga inda za ka gan shi ka ganan, nan a value point din nake ce ma gashi nan ka inda za ka gan shi sa'annan kuɗin da suka baka ta nan za ka gan su za ka ganin su gashi nan kawai dai ka ga yadda abin yake ga nan commission earned katin da na sayar gashi nan abin da nake samu abin da nake samu gashi nan idan na sayar kati ga abin da nake samu a ciki ko na ko na sawa kaina kati to yanda abin yake tafiya kenan ga ka da ka tara idan kana so withdrawal ga inda za ka gan shi to yanda ake yi kenan idan kana so kai register a ciki idan ma ba za ka iya ba ta yadda nuna za ka iya yin magana sai a yi ma register idan kana ganin wannan zai ma wahala za ka iya yin magana sai a yi ma register suka biya kuɗin ka gani gashi nan yanzu misali idan kana son ka recharge kana son ka sayar ma wani kati ko ka yi ma number wayan ka kati kawai zaka zo ka danna akan wannan recharge bayan ka zo ka danna akan wannan recharge kawai za a sa ka sa number a nan kana saka number misali idan na sa wannan da ka danna verify mobile network kana dannawa kai tsaye kaga ta nuna cewa wannan number eh, eh, MTN ne kawai idan data nake so ko idan kati nake so sai in danna buy airtime idan kuma ba shi nake so ba sai in danna ga nan buy data kaga wannan kenan ina dannawa kai tsaye sai kaga zai zo nan sai in zaɓi ko ta nawa nake so kawai zan danna nan sai in danna ko ta nawa nake so ina dannawa kai tsaye zai yi min BTU ɗinta kamar yadda ka san banki yana yi haka zai maka BTU ɗin shi idan kuma kila a tv subscription nake so misali za a ganshi nan cable tv subscription kana danna nan kawai za a ganshi nan sai ka zo nan kana danna nan gashi nan pay tv subscription abinda za ka yi kenan sai ka biya kuma kana yin wannan duka wanda kai daga cikin wannan kana da naka commission da kake samu kuma har da nan har iya ƙarshen rayuwarka za ka iya amfani da wannan ga nan pay bills ila idan bills payment nan kana danna shi kila kuɗin wuta ko na mi zaka biya kawai kana yin amfani da shi kana biya to kai ma kana da kana da naka a commission kana da naka kaso da zaka samu daga cikin wannan to yanda abin yake aiki kenan ga yin idan kana son ka tura ma a walin naka idan kana son ka tura kuɗi a cikin waɗanda zaka rika amfani da su gashi nan account number sun ƙirƙiran ma gashi nan a account number naka wanda zaka iya amfani da shi ka transfer kuɗinka sai su shigo ta nan sai ka yi amfani da su wurin abubuwan da kake so bugu da ƙari gashi nan profile details ɗinka idan ka shiga nan ka danna view, profile ɗin nan kana danna shi to zai buɗe ma eh, ga sunan sauran bayananka gashi nan sauran bayananka to wannan referral link naka kenan ta inda zaka ganshi kai kwafin shi ka je ka gayyato wanda kake so kana danna nan kenan ka kwafi URL ka kwafi referral link naka shikenan zaka zo ka gayyaci duk wanda kake so a ciki nan kuma idan ka diba duk wani transaction ne da ka yi zaka gan shi la bayanin shi da komi gashi nan duk wanda nayi ne a ciki gashi nan gashi nan kana gani gashi nan kana gani ga sunan. to wannan kenan wannan kaɗan daga cikin abubuwan da ya ƙunsa kenan ga nan duka dai ga nan transfer ko withdrawal idan za ka yi transfer ko za ka yi withdrawal za ka zuwa ka danna nan kai tsaye zai kawo ka zuwa nan duka bayan da kake da su sai ka sanya amount ɗin da kake so da kuma pin ɗinka da kake amfani da shi kawai ah, sai ka yi withdrawal na kuɗinka